a jiya da misalin karfe 11 dare ne dai wani dan kunar bakin wake ya tada bom din da ke jikinsa a kusa da gita gidan mai da ake kira gujari filling station da ke cikin garin maiduguri da kuma ake kan titin muna garage inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar borno dsp victor isoku ne aiki wa manema labarai ta hanyar sada zumuntar whatsapp inda ya ce an kuma samu tashin wani bom din a wani kauye da ake kira dusman a karamar hukumar jere da ke jihar borno inda nan ma dan kunar bakin waken ya tada kansa da kansa sannan kuma ya raunata mutum guda irin wannan hare-haren yankunan bakin wake yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaba mutane musamman ma a wannan yankin mai maiduguri da kewaye wannan yanayi dai ya sa na tambayi wani ƙwararre kan harkokin tsaro da kuma ke shugabantar kamfanin na bicon wato malam kabiru adamu ko ya ke ganin kirarin da jami'an sojan ke yi na samun nasara game da wannan yaki da ake da 'yan ta'adda ba shakka har yanzu akwai dan barabazan su wayanda suke nan suna kuma tayar da hankali a wurare da yawa akwai ƙauyuka wayanda suke zuwa su mamaye su su anshe abubuwa a wurin wani lokaci ma su sace mutane daga cikin wurin to inda misali za mu iya bambantawa shine abin da ya faru a 2014 da zuwa biyar da kuma halin da ake ciki yau to akwai an samu raguwan wannan matsalar sosai to amma cewa an kawar da shi ba a kawar da shi ba har yanzu akwai sauran burabazansu kuma suna dan abin da ba a rasa ba malam kabiru adamu kenan wani kwararre kan harkokin tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya